Mr. Mark Lowcock ya ziyarci garuruwan Goza da Fulka a jihar Borno inda ya tozali da wasu daga cikin dubban ɗaruruwan mutane, yara da mata da kuma tsofi da ke cikin talauci da yunwa da rashin muhalli sanadiyar tarzomar Boko Haram. Mr. Lowcock wanda ya fara aiki a ranar ɗaya ga wannan wata na Satumba ya sha alwashin gabatar da bukatar ƙara ƙaimi ga shugabannin duniya da kuma hukumomin ƙasa da ƙasa wajen tallafa waɗannan mutane a yayin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya da zai wakana a makon gobe. Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar Kano masani ne kan sha'anin hukumomin ƙasashen duniya da kuma lamuran diplomasiya. Wanda duk ya ba da irin taimako yana da tasiri akan E, eh, siyasa da tattalin arzikin wannan ƙasa da ibada ma'ana shine cewa yanzu ƙasashen da za su dawo su zo su ba da taimako a irin wa'annan in an samu warwarewa ai kaga da su za a fi yin hurɗa a ciki don haka wato wata ajiya ce wani abu ne can na gaba da suke sannan na biyu kuma alal hakika akwai abu shine tsoron fantsamar wannan al'amari misali boko haram din nan ai kaga ta so a iyakacin shi borno daga sai yobe sai adama amma cikin lokaci kankani ya fantsama har kasashe su nijar mu su cameroon su ca duk ya shiga to irin wannan shi ma yana ɗaya daga dalilin da yasa kasashe suke kokari don kar abin ya fantsama ya tafi wajajen su ma ya kawo musu nasu irin ci gaba sannan abu na uku dalilin da yasa ake bayarwa shine kuma wasu suna bayarwa ne don taimako da jin kan jama'a domin mutum ba zai yiwu ba kana kwanci a gidan ka kai kana jin daɗi kuma ka ga wani a can yana fama da irin wannan matsala so akwai dalilai da yawa da yasa ake irin wannan ba da gudunmawar To amma kwamar Kabiru Sa'idu dakata na mayar kungiyoyin fararen hula masu rajin kiyaye haƙƙin 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabacin Najeriya na cewa. Mutanen nan suna cikin hali na tsaka mai wuya, kuma ya tabbata cewa gwamnati a mataki na tarayya da mataki na jihohi inda al'umman nan suke sun gaza. abin da yake faruwa shine jami'ai da ake su amanar kulawa da wayannan bayan Allah an mai da aiki domin wayannan bayan Allah kamar wata hanya ta samun kuɗi abin da ake kaiwa bai isa ba sannan idan an kai din a samu wasu tsirarin mutane suna sacewa an saka mutanen nan da suke cikin wannan gurin ta karfi da yaji wasu su sun zama karuwai musamman mata wasu su sun zamanto cewa suna fice suna sace-sace yunkuri na kungiyoyi na duniya da za su zo su yi wannan taimako don za su yi waɗannan taimako su nemi izini na dokar ƙasa da ƙasa ta cewa su rinka yin amfani da wasu kungiyoyi na irin wannan garin masu zaman kansu waɗanda za su taimaka musu gurin aiki idan za a ci gaba da biyo da irin waɗannan gudunmawoyi ta hannun gwamnatoci wallahi za a ci gaba da sacewa za su ci gaba da azurta kansu kuma har yanzu abin da yake faruwa kenan ka je arewa maso gabas ɗin. sun bar mutanen nan a cikin yunwa da talauci da fatara da sanin rashin sanin halin da suke ciki ana sa ran dai shugaban najeriya muhammadu buhari zai halarci taron korin na majalisar ɗinkin duniyar wanda zai gudana a birnin new york na ƙasar amurka a makon gobe kuma batun neman tallafi game da yaƙi da mayakan boko haram zai zama jigon jawabin da zai gabatar a zauren taron mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya